godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tsayin halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da ashirin da ɗaya ga watan rabi'il awwal wata ta uku hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da sha hudu ga watan tara miladiya dubu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunnah wallafawa Sheikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kai shiga fata ne a zaman mu da ta gabata muna cikin fasali na ashirin da ɗaya inda malai magana akan du'a'u sujudi tilawa addu'a da ake yi idan an yi sujadar da ake yi sanadiyar tilawar alkur'ani a satin da ya gabata mun yi uh, definition na abin da ake nufi da sujudu tilawa mun faɗi wuraren da ake yin wannan sujada in an karanta su a cikin alkur'ani da kaɗan daga cikin shauka da malamai suka gindaya waɗanda yake tabbatar da yin sujada da kuma hukuncin sujada akan mai karatu da mai sauraro da kuma wani wanda yake jin karatun da ake yi duka mu yi nan bayanai a takaici kuma har mun karanta addu'an amma ba mu yi bayanin addu'an ba daga cikin addu'o'i da malam ya kawo addu'a ta farko da malam ya kawo shine fadin sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره wa بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين kamar yadda muka yi ishara satin ya gabata wannan hadisin ya tabbata wannan addu'a ya tabbata hadisin da aka rawaito daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta wadda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin a cikin sunan ɗinsa hadisi na dubu uku da ɗari hudu da ashirin da biyar imam al-hakim annai sabori ya fitar hadisi na ɗari hudu da ashirin haka ma imam ahmad ibn hanbal ya fitar da hadisin imam abu dawud shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa hadisi na ɗari da hamsin da bakwai da na shi Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kulu fi sujudil qur'an bil layl yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana fada a cikin sujada da ake yi sanadiyyar karatun alqur'ani yana fadin sajada wajhiya lillazi khalaqa ce fuskata ta yi sujada ga wanda ya halitti fuskar wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wanda ya tsaga jin wannan fuskan da kuma ganin wannan fuskan bi haulihi da gwanancewansa da dabara irin tasa wa quwwatihi da kuma ƙarfinsa fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah Allah madaukakin sarki ya girmama ya tsarkaka ahsanul khaliqin shine mafi kyautatawan masu halitta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗin wannan addu'a a lokacin da ya sujada sadiyan sujada ta ta tilawa lura addu'an in muka za mu ga gaba ɗaya yabo ne ga Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙara tabbatar a ƙara tabbatar ma kansa cewa shi gaba ɗayansa bawan Allah ne mallakar Allah ne Allah maɗaukakin sarki shi ya yi shi gaba ɗayan shi babu wani mai kaso a yinsa shi ya tabbatar ma Allah shi ya halicce shi da dabaransa da ƙarfinsa babu wani wanda ya bada wata guduma wajen halittansa daga rububiyan Allah ke to duk wanda ya da wannan ya faɗi wannan to kamata ya kuma a ga wannan ɗin a aikace Ya ne za a gani a aikace sai zama hatta wajen bautan Allah maɗaukakin sarki ya bauta masa shi kaɗai kar ya haɗa shi da kowa tunda ya da babu wani wanda ke da ke da hannu ke da guduma wajen samar da shi da halittansa to bai kamata kuma ya nemi wani ya zama yana da kaso yana da rabo a wajen abin da zai ma Allah da ya halice shi kadai na ibada an gane shi yasa ya miƙa ma Allah shi kadai sadada wajhi lillazi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicci fuskan shi kadai ba tare da gudumawan wani ba a ƙarshe kuma ya tsarkake Allah daga ya zama yana da wani wanda yake tarayya da shi ce fatabarakallahu sarki da girma da albarka na Allah maɗaukakin sarki ya yawaita kuma shi Allah na shine ahsanul khaliqina shine mafi kyautatawan masu halitta mafi kyautatawan masu halitta saboda shi Allah madaukakin sarki duk abin da zai halitta yana halittawa ne daga babu Allah madaukakin sarki yana halitta ne da kira khalqu khalqu ijad duk wani wanda ba Allah ba kuma duk wani abu da ya kera ya kera ne khalqu tajdid shi Allah maɗaukakin sarki fafi shine alfafi wanda yake kirkira ba tare da samfuri a wajen ba tare da ya ga samfuri a wajen kowa ko ba tare da ya yi amfani da wani abu na wani ba amma duk wani wanda ba Allah ba duk abin da zai kera to zai yana dogara ne da abin da Allah ya kera shi kuma sai ya kera nashi basirar da Allah ya bashi karfin da Allah ya bashi ko ba haka ba ilimin da Allah ne ya bashi sannan ya amfani da abin da Allah ne ya halitta ya canza masa fasali daga yadda Allah ya halicce shi zuwa wani abu na daban shi ma da taimakon Allah maɗaukakin sarki an ga hane ku haka duk wani wanda ba Allah ba shi nashi abin da yake kawai tajdid yake sabantawa yake yi. kuma kafin ya sabanta sai in ya dace da taimakon Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zama ahsanul khaliqin kaga wannan yana nuna cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya cancanta a kadai tashi a wajen bauta kamar yadda ya kadai ya kadaita wajen wajen halitta shi yasa babu wanda ya iya gano kuskure a duk wani abu da Allah ya halitta ko ne ce da da ido ba a inda ido yake kamata ido ya kasance to a ina zai kasance ba wanda zaka je ya faɗi wannan ko a ce sama ta samu matsala ko za a yi kaza ko za a yi kaza ko za a yi renovating kasa ah, duka babu wannan saboda halittar Allah madaukakin sarki shine ahsan halitta ce wacce ta samu daga wanda ya fi kowa ta iya halittar an gane ku Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Addu'a ta biyu da malam ya kawo shine mu ke faɗi Allah maktub li biha indaka ajra wa anni biha wizra waj'alha li indaka dhukra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan addu'a kamar yadda ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisin da imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin sunanin tirmidhi hadisi na ɗari biyar da saba'in da tara malam ibn maja shi ma ya fitar a cikin littafin sa hadisi na dubu ɗaya da hamsin da uku imamul hakim annai a cikin almustadrak shi ma ya fitar da hadisin hadisi na ɗari biyu da goma sha tara abdullahi ɗan abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a gare shi yake ba da labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta ayar sujada da ya sujada ya ce fasami'tuhu wa huwa yaqulu yace sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a cikin wannan sujadan yana cewa Allahumma ktubli biha indaka ajra nace ya Allah ktubli biha sanadiyan wannan sujada da ne ya Allah ka rubuta mun wani lada a gurinka ka rubuta mun wani lada wani sakamako na lada a gurinka biha da wannan sujada da ne wa ba'anni biha wizra ya Allah sanadiyyan wannan sujada da yi ya Allah ka share mun wani laifi daga cikin kurakuraina ni biha wizra sa'annan yake cewa waj'alha inda ka zukhra ya Allah ka sanya wannan lada da ka rubuta mun da kankaran zunubai da kamun ya Allah ka sa shi ya zama wani tanadi ne nawa a gurinka ka ije mun ya Allah madaukaki a ije mushi ya amfana yau kenan ranar alkiyama ku waja'alha li indaka bukhra sana wa taqabbalaha minni ya Allah kuma ka amshi wannan sujada da nayi daga gare ni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud kamar yadda ka karfa ka bada lada mabawanka annabi Dawud a lokacin da shi ma yayi sujada irin wannan a lokacin da shi ma ya sujada irin wannan to kalli addu'a wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi na biyun nan za mu ga shi ma addu'a ce wacce ta tattari abubuwa da yawa wacce ta tattari abubuwa da yawa dama duk wani aiki na ibada da bawa yake a matsayin shi na musulmi mai imani duk wata ibada da yake yana yi ne saboda waɗannan abubuwa guda uku ko hudu abu na farko ya samu lada ko abu na biyu ya zama sanadiyan kankaran zunubansa ko ya zama Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfa wannan aikin sannan aikin ta wanzu ba ta lalace ba har zuwa ran tashin alkiyama so akwai yadda za a yi mutum zai yi aiki a lokacin da ya yi aikin an rubuta masa ladan aikin amma kuma za a iya samun lokacin da zai rusa aikin aikin za ta lalace ya zama babu aikin babu ladan aikin zai je gaban Allah ran tashin alkiyama kuma babu komai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin alkur'ani a cikin ƙarshen suratul kahfi Allah madaukakin sarki ya ya faɗa mana kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati duniya. dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce shin bazan ba ku labarin waɗanda su ne mafi hasaran aiki ba sun fi kowa hasaran lokacinsu a nan gidan duniya su wane ne wannan Allah ce allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne waɗanda aikin su kokarin su gaba ɗaya ya lalace tun suna gidan duniya tun suna rayu duk wani kokari da suka yi na neman kusanci da Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan kokarin ya riga ya lalace ya rushe tun suna rayu amma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma kuma su suna nan suna tsammanin cewa sun kyautata aiki za su samu sakamako a filin alkiyama Allah ce tun suna duniya aikin ya rushe ya rubuce amma su suna nan suna sa rai suna sa tsammanin ai suna da wata gwaggwaban lada da za su tarar a filin alkiyama an gane kaga wannan yake nuna maka lallai akwai su haka a cikin suratul ghashiya Allah madaukakin sarki ya siffanta mana wasu mutane ya siffanta su da amilatun nasiba suna da yawan aiki amma kuma nasiba aikin wahala kawai suke babu lada akwai aiki tukuru amila akwai kokarin aiki amma nasiba kawai wahalan banza suke babu ladan ko sisi a wannan aikin da suke a a cikin suratu Baha Allah madaukakin sarki ya siffanta mana wasu wanda a filin alkiyama ma Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a gabatar za mu gabato za fuskanto za mu gabatar musu abin da suka aikata na aiki amma kuma sai mu mai da aikin ya zama kaman kura abin shekewa ba zai amfane su ba zai amfane su to in dai ka san wannan to zai zama daga cikin manyan manufofinka a duk wani aiki da kake na ibada su ne abin da wannan addu'a ya ƙunsa guda Allah ya rubuta maka ladan aikin ya zama sanadiyan kankaran wasu zunubanka So da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa innal hasanati yudhibna as-sayyi'at lalle ayyuka kyawawa suna tafiyar da munanan ayyuka Ragan Allah ya rubuta maka ladan aikin to ana tsasaran wannan kuma ya zama sanadiyan a yafe maka wasu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa atbi'is sayyi'ata alhasana tamhuha ka biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin sai ya shafe wannan mummunan aikin an fahimta ku shi sa magabata suna tsoron yin abin da zai rusa musu kyawawan ayyukansu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yana yayi wata risala ya sama suna wajibuna nahwa ma amarana Allah bi wajibin mu dangane da duk abin da Allah ya umurce mu da shi abu na ƙarshe guda abubuwa guda bakwai ya lissafa abu na bakwai din shine ya zama ko da yaushe kana tsoron kar aikin ka ya lalace ko da yaushe kana tsoron kar aikin ka ya lalace yayi istishhadi da ayan cikin suratul Muhammad ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم sun kyamaci abin da Allah ya saukar sai aikin su gaba ɗaya rushe aikin gaba ɗaya sai lalace sai zama babu lada sai zama babu lada daga cikin abubuwan da kuma suke rusa aiki akwai shirka shine ma mafi girma shine shirka ne Allah madaukakin sarki bayan da ya ambaci annabawan Allah ya gama yabansu a ƙarshe sai walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malu Allah ce dukkan waɗannan annabawan da na lissafa inda sun yi shirka ga Allah madaukakin sarki ko da so ɗaya ne da duk aikin da suka ya rushe ya lalace Allah ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin yace ya rasulullah da za ka yi shirka ko da so ɗaya ne da duk aikin da kai ya lalace ya rushe kuma da ka zama daga cikin hasarar ake ka san ba da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai shirka ba amma da mu ake yi amma ana abinda ba ke cewa a tauna tsakuwa saboda a ba aya ta ji tsoro ko shi yasa aka fuskanci tattaunawa zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin manyan abubuwan da ke rusa aiki shine shirka to kaga wannan addu'a kana roƙon Allah Allahumma ja'alha li indaka zukhra ya Allah ka sa wannan abun da sujada da nayi ya zama wata ya zama wani ajiya a gurin ka kar ya lalace kaga inda kake kamar kana roƙon Allah ma ya kare ka daga aikata shirka ne to shirka yana rusa aiki gaba da kamar yadda riya shi ma yake rusa aiki kamar yadda gori da cutarwa yana rusa aiki la tubqilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah ce kar ku lalata sadakokin da kuke barwa da gori da kuma cutarwa kama mutum kyauta kuma ka masa gori shikenan baka da lada wannan gorin da kai sai rusa ladan aikin ka gaba da sai zama baka da ladan wannan kyauta da kai to kana roƙon Allah ya sanya wannan aikin kar ya lalace aikin wannan sujada da kai sujadar ta zama wata ajiya a wajen Allah madaukakin sarki sannan kana roƙon Allah wa taqabbalaha minni kuma ya Allah ya karfi wannan sujada daga gare ni kama taqabbaltaha min abdika daud kamar yadda ka karfa daga bawanka annabi Dawud alaihi salatu wassalam annabi Dawud yayi sujada saboda godiya ga ubangijinsa kuma Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin alqur'ani wanda ke nuna shaida cewa Allah madaukakin sarki ya amsa shi yasa mu ma ya ba mu labari kuma ne ya san mu koyi da abin da annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya samu dace Uh, Dr. Sa'id Al-Kahfani a cikin sharhin da yama wannan littafi na Hisnul Muslim ya fitar da wasu fa'idoji wadda za mutum za mu fa'idantu da su karkashin abin da ya shafi wannan sujada da ake na tilawan al-Qur'an. Daga cikin waɗannan fa'idoji wadda mun faɗi wasu alhatin da ya gabata kamar yadda yake faɗa ce sujudu tilawa sunnatun wa laysa biwajibin wa hadha huwa rajih min aqwali ahli al-ilm yace sujada da ake yi saboda karatun Qur'ani sunna ce ba wajibi ba ne. kamar da muka yi ishara zuwa ga hakan a satin da ya gabata yace wannan shine abun da ya fi rinjaye a maganganun malamai ma'abota ilimi kuma da dalilai suka kafa hujja akan haka. daga cikin dalilan akwai hadisin Zaid bin Sabit Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi wanda wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahih littafin sa hadisi na 172 Zaid bin Thabit cewa ya karanta suratul Najm a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma har ya kai karshe mun san kuma mun san a karshen suratul Najm akwai sujada ko fazuru lillahi wa'budu yace kuma bai sujada ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai mishi fada ba kaga inda wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai mishi fada me yasa ka karanta kuma baka yi ba kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sauraro a lokacin bai yi ba kaga suka ce wannan dalilin yake nuna cewa lallai wannan sujara din ba ba wajibi ba daga cikin dalilan su akwai hadisin Umar radiyallahu ta'ala anhu wa adahu wanda shi ma mun karanta wanda Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1077 a cikin sahihin littafin sa cewa sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu yana kutuba ranar Juma'a ya karanta ayar sujada ko bai yi ya karanta wani lokaci ya sujada lokaci na biyu ya karanta kuma bai yi sujada ba bayan bai yi sujadan ba da aka idar da sallah kuma sai wata magana sai ke cewa faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala isma alayh sai na umar ce duk wanda ya yi sujadan sanadiyan karantawa da aka yi ya dace ya yi daidai wanda kuma bai yi ba babu laifi bai da zunubi a kansu an gane ku wannan dalili ne shi ma da yake nuna cewa sujadan ba wajibi ba amma kuma kamar yadda kaji Umar ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu cewa yin shine abin da yafi don mutum zai samu lada kuma ko waɗannan addu'a mutum yayi sai ya karanta su a ciki sai sai dace kuma Allah ya karfi addu'a ai ya ci riba ko ai ya riba sannan fa'ida ta biyu yake cewa a yake sujudu tilawa innama huwa sunnatun lil qari'i wal mustami' yake sujudan tilawa kamar yadda yake sunna ga mai karatu haka kuma sunna ce ga wanda yake sauraron mai karatu an gane ku dukan su sunna ne a gare su an gane ku an kan aka ce al mustami' shine alladhi yansitu lil wa yutabi'uhu fil istima' wanda ya zauna shiru yake sauraron mai karatu har ma yake bibiyan mai karatu shi kira da al mustami' ma ke bi khilafi sami alladhi yasma'u shay'a duna an yansita ilayhi an shi kuma wanda shi kuma ba zama yake yake sauraron mai karatu ba ya zauna musamman bane dan sauraron mai karatu a shi kila wucewa ke kila hiransa yake yi amma kuma wani yana karatu sai ya ji yana ya karanta ayan sujada kuma shi ma ya sujada to shi shine as-sami'u an gane amma wanda shi ya zauna yake sauraro yake bibiyar mai karatu shine al-mustami'u an gane ku to dukan su da al-mustami'u da as-sami'u dukan su sunna ce a gurin su yi wannan sujada a lokacin da suka bi mai karatu ya karanta ayan sujada an gani. sanan fa'ida ta uku yake cewa in lam yasjud ƙari, lam yasjud al-mustami' ce amma kuma ka sani a lokacin da mai karatu yake karatu sai zama shi da yake karatun bai yi sujadan ba to kai ma da kake sauraron sa ba za ka yi sujadan ba an gani, ce ba za ka yi ce li anna sujudal mustami' tab'un li sujudil qari yace saboda sujudan mai sauraro bi ne ga sujudan wanda yake karatu in wanda ke karatu bai yi ba ba za ka yi ba yace falkari a aslun wal mustami'u far'un lahu shi mai karatu shi ne asali shi ne kamar liman wanda ke sauraron karatun kuma shi fara'i ne kamar mamu kenan ce kal wal mustami kal ma'mum shi mai karatu kamar liman ne mai sauraro kuma kamar mamuni to me yasa maluma suka yi fitar da wannan hukuncin cewa in mai karatu bai yi sujada ba mai sauraro ba zai yi ba ai mun karanta hadisin Zaid bin sabit a sama ku ya da sotun najmi da bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai yi ba an gane ku a wannan dalilin yake nuna cewa shi ne karatu in bai yi ba to shi ba mai sauraro ba zai yi ba sannan fa'ida ta hudu yake cewa as-sawabu anna sujuda tilawa la yushtaratu lahu ma yushtaratu li salatin na al-hadathi wan-najasi wa sitr aura, wa istiqbal qibla yace shi sujudan tilawa a sujudan tilawa ba sharaɗi ba ne ba a sharaɗanta abinda aka sharaɗanta masallolin nafilfili ba kaga mutum ba zai sallar nafila ba sai yana da alaula ko ko ba haka ba sai ya rufe dukkan jikinsa hai'a mai kyau na yin sallah sai ya fuskanci alƙibla dole da sauransu to sujudan tilawa babu wannan sharadi ko mutum bai da alaula ya karanta zai iya sujudar tilawa ko mutum baya fuskantar alƙibla zai iya sujada tilawa yace walakin yustahabbu zalik an gane ko sai dai in mutum ya zama yana da alalan shi ya falala amma ba sharadi ba haka ce sharadi shine abin da ba zai yi ba sai da shi to ba haka ba yace wa huwa al-afdal kama rajahu shaykh al-islam ibn taymiya wa tilmizuhu ibn qayyim wa bihi qala ibn baz wa ibn utaymin rahimahullah rahimahumullah yace wannan shine abin da maluma suka rajaha haddasu shi kamar shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim da ibn baz da ibn usaymin da sauransu Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu sannan yace wal la la yushra'u li sujudi tilawa takbiratul ihram wala tahlil ko shi sujudan tilawa ba a sharaɗanta masa kafin mutum yayi sai yayi kabbaran haramawa ma'ana wai don mutum ya karanta ayar sujudan tilawa ba zai kabbara ɗa a matsayin kabbaran harama tukun sai ya kabbaran tafiya sujada ba a shi kawai yin kabbaran ko mutum zai ya ya tafi sannan in mutum ya dago walat tahlil ba sallama ba zai ce to tun da yayi sunan tilawa ya dago sai ya ce assalamu alaikum rahmatullah kafi ya ci gaba da karatu ba a abin da ake bukata yayi sujadan kuma ya dago daga me daga sujadan shikenan shikenan ya gama an gane ku wannan shine abin da da malam ya faɗa wadda ina ga su ne abubuwan da mu faɗa ba a zaman da ta gabata satin da wuce wannan shine Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa wadda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah mun bai roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah mun bai roƙo da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka da ya rufa mana asiri duniya da lahira. Na'am. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله